إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadis sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 19 ga wata na Rajab hijira shekarar 1442 wanda ya dace da uku ga watan uku shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 71 cikin littafin mota ta Imam Malik rahimahullah darasi na 71 insha Allah za mu tashi ma la zakata fihi min al-fawaki wal qadab wal buqul bayanin abinda yake na cewa babu zakka cikin kayan marmari da wasu nau'ikan ciyawa ko da dukkan kayan legume albukul irin su shu su salati dai irin su pom don hada layin ƙara mara na ne na ne zai tashi ƙala malikun a sunnatu indana قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ثمانية أوسك من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمس أوسك وللآخر ما يجذ أربعة أوسك أو أقل من ذلك في عدد واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسك وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة nan bayanin da imam malik ke cewa iya magana ne fin naqil kan magana dabinai wanda garka ce ta dabino ya kuna bainar rajulaini dabino ne ko garkar dabino ce ta mutum biyu fayujuddan minha sai aka girbe ko aka ciro zamanat ausuki wusuki takwas muna ta magana da binu yato a wannan hali na garkan mutum biyu ce aka samu wusuki takwas innahu la sadaqata alaihima fiha babu sadaka akan wannan gona wannan garka tasu babu sadaka akan kowa inda ta su biyu ce kowa hudu kenan ko ya ce wa innahu in kana li ahadi ma mina ma yujuz khamsa min hausta usud amma in daya a ciki shi wusuki biyar ne na shi tabbas walil akhir ma yujuz arba'at awsud ko ko shi mana daya da wusuki biyar daya na da hudu aw aqalla min zalik ko kasa da hudu shi ɗayan gare shi fi ardin wahida a gona guda yace kanatar sadaqatu ala sahibil khamsati awsud shi wanda zai biya ta mutum biyu ce aka samu kenan wuski tara to wanda aka ɗora ma zakka wanda yake da wuski biyar shi zai hudda zakka amma wanda yake da wuski hudu ko ƙasa da haka shi wannan walaysa allazi jazza arba'at awsuq aw aqalla min sadaqa wanda ya girbi wusuki hudu kasa da haka ba magana zaka akan shi nan ke ana aiki ne kowa rabon shi in rabona ya kai in bada in bai kai ba a tun da garkar an wadda wuski kaza a ce ko sai wadda sai wanda na shi ya kai ko da garka guda ce amma ai ai garka guda amma dabino kowa sai wanda shi kai gana da misali wannan wannan dabino goma ko ishirin wani iya talatin ya dace da yawan dabinon kowa sai da garka guda ce za a shi kowa zai ba da zakar abin da in naka ya kai zakka ka ba da idan bai kai ba ba ka ba da zakka a cikin shi sai ya ce wa kazalika al'amru fi shuraka'i kullihim bi kulli zar'in min hubub haka za a aikata dukkan abokan suka tarayya duka inda aka aka asoci aka society aka gama aka yi wani gona aka yi noma a wata karka a wata gona min hubub na ɗaya misali itace da bine ne zabibu ne kullaha yahsudu aw nakal duka abin za a girba dai aw nakal ko dabino ne yujazzu aw al-karam yuqtaf imma dabino ne wanda za a ciro ko ka ina bi shi al-karam wanda za a shi ma za za ciro inda da mutum cire wace fa innahu idza kana kullu rajulin minhum yajuzzu min at-tamar aw yaqtu min az-zabib khamsa awsuq aw yahsu min al-hiddati khamsa awsuq fa la fi zaka yace haka dukkan gona ta mutane da dama kowa za a lisan abin da ya samu shi raban shi in ya ce kulluwa ya suke da abin da aka ce na girba ne irin na kenan hatsi ko dawa sauransu awon na kalu jaz ko dabino ne wanda ake cirowa a cirin wannan dabino awon karam ko kuwa inabi ne fa innahu idza kana kullu rajulin minhum yujaz min tamar idan kowa a cikin su zai ciro dabino ne aw yaqtu min zabib ko zabib ne zai ciro zai samu khamsa usuk zai samu suki biyar aw yahsul min hiddati ko ko alkama ce da ka so alkama zai samu wasu biyar to duka wannan kowanne kenan in rabar shi ya kai ke nisabin zakka shine fa laifi zakatu shine zakka za ta kama amma man kana haqquhu aqall min khamsa usuq fala sadaqat alayhi amma wanda aka zo garkal da aka raba ninawa bai kai bai kai wasu biyar ba yana kasa da wasu biyar to nan fa la sadaqata alai babu zakka ga wanda nashi bai kai wuski biyar ba dan wuski biyar shine sabon zakka wa inna ma tajibu sadaqatu ala man balaga jidaduhu aw qitafu aw hasadu khamsa usuk wanda zakka take zama wajibi akan shi ala man balaga jidaduhu wanda abin da yake cirowa jaz wannan dabino na kama ke a ciro a nonon eh nonon dabino alƙatar kuma abin da ka ce wa ɗaya ka na inabi duk kusa abin da ya mamta wasu kuma cirewa ne kenan nonon dabino ne shi ne ce alaman balaga jizazu abin da ka cirewa na dabino au ka tafu ko abin da ka cirewa na inabi au hasadu ko na girba kenan kayan tsaba kenan duka dai dabinan ne inabin ne tsaba ce kowanne sai in ya kai hamsa a suka tukun zakata kama shi eh magana kenan kuran yana kenan gona ta tarayya قال مالك as-sunnatu indana imam malik ba wannan bayanai imam malik ya ce sunna a wajenmu abu aikatawa anna kullama ukhrijat zakatu min hadhihi al-asnaf duk abin da aka hudda zakkan shi daga wayannan dangogi dabino inabi alkama ko sha'ir kulliha dukkan su ina nawa al-hinda wa tamar wa zabib wal hubub alkama ce dabino ne zabib ne ulubu kullaha da dukkan tsaba ne sai ka hudda zakar shi thumma amsakahu sahibuhu bada an adda sadaqatahu sinin sai gonaka ce kai noma mai yawa ko sai mutum ce da binin inabin ne hatsin ne mai dawa ce kai hudda zakka to sai ka ajiye ya shekaru a ajiye kayan kasa ajiye a mangaza bayan ka ba da an adda sadaqatahu bayan ya ba da sadaqar zakka kenan sun bayan shekaru sun maba'ahu bayan shekaru ka bude mangaza ya ka sai da wannan kayan gona naka ya ce annahu laisa alaifi samani zakatu hatta ya hula ala samani alhaulu miye maba'ahu ya ce wannan radadin shekara nawa kai ya ka bude wannan mangaza ka sai da ai mun san yadda kuɗi yake in aka yi ko saka zaka ko to shi wannan tunda kayan gonarka ne ka huda zakar shi ka aje in shekara nawa yi radda ka sai da ba ta kabar zakka irin da kaman kudi ne ko zakka ba shi kayan ka aje a shi hera da ka sai da kuma bayan ka sai da sai shekara ta kewayo wannan kudi daren su ko shekara nawa aje ko miliyon nawa ka sai da su ba ta zan ya shekaru da yawa kudin sun jima aje ka huda zakka a sai kudin radda ka sai da shine ce hatta yahul ala thamanin alhawl mimin ba abu sai shekara ta zagayo ta samu wannan kudin daga radda ka sai za lissafi daga radda ka sai da shi kuma suka shekara shine zakka ta kama su idza kana aslu tilka al-asnaf min fa'idatin aw ghayriha wa annahu lam yakun litijara to ko ko yace in ya zamanto asalin wa'annan kayan riba ce ka samu ko bari ya wuce ka samu wannan lam yakun tijaratu amma ba kan sai da bane ba shi ma sai yanzu kurin kyauta aka baka hatsin ne dawo ce me aka baka aka baka aka baka aka baka kyauta aka baka eh ka aji to shi ba cewa da ka sai ce ka ba zakka to inna ma kuma cewa kun ba na sai da bane ba kenan in shekara nawa aji da ka sai da ba a cewa ka ba zakka shi tunda asali ba ka akai kuma ba sai da bane ba ko kurin ka mallaka ko muka aji da wani abu daban sai yanzu in shekara nan ya kace da wani abu ba a cewa tunda ya shekaru ran kalla yanzu ka wurza kashi a yace wa inna ma zalik bi manzati ta'am wal hubub wal urud yace wannan matsayin da abinci yake naka ko kayan gonan ne ko haja ce yufidu harjul mutum ya samu wata fa'ida ta kudi ne kaya ne ya samu su mai musuku hasinin eh rike wani abin shekaru suka yi a wajen shi sun mai bi'uha eh sai da wannan kayan da aka bashi kyauta da ya mallaka bayan shekaru bi zahabi ne a warƙin da zinari ya sai da su ko da azurwa sai da su ban sai shekaru a aji a wajen shi kuma ba don ka sau aji kan shi kurin yi ya ce fala ya kunu alaihi fi samaniya zakat hatta ya hula alaihi hawa nan bayan gama ka magana ka hudu zaka a kayan ta kuma zaka bace kurin baka aka haɗi ko dawa ko me aka baka ne ka aje shekaru a wajenka sai yanzu ka bukata ka saida a ta ba na kasuwa bane ba to shi ke mana duk matsayin tsaye da wancan kayan gona kurin babu zakka in nau ka saida su lokacin da ka saida babu zakka akan wannan kuɗi in nau ka saida su zinariya ce azurwa ce me ka saida su babu zakka sai shekara ta zagayo daga radda ka saida sun a kuɗin su takwa kuma in ya kai zakka yace kenan hatta hul alal haul min yuma ba a he shekara ta zagayo daga ranar da ka sai da kayan fa in kana asalu tilka al'urud al-tijara fa ala sahibiha fiha zakatun yabi'uha idza kana qad abasa sana min yawmin zakal mal allazi ibta'aha bi nan kuma yace in asalin wannan kayan da yake aji a wajenka kayan saidawa ne amma aji a mangaza aji baka saida ba sai shekara biyu shekara uku shekara hudu kayan aji to su wannan ya ce fa'ala sahibiya fiya zakatu wannan zai ba da zaka wanda ya bi wanda rajin sai da ta zaka na kada habasa sana in ya rike wannan kayan shekara guda a wajen shi min yau mu zakar ma da zai iftara abi misali ina da kuɗi na sai wasu kayan na ajiye su in shekarun suka yi to yanzu inda suka yi shekara aji kenan zan huda zaka zan yi lissayi da dukiyar da na saya wannan kayan in nisabin in ta kai zaka ke zan huda zaka tare da su sun sayi su ne da wannan kudin kenan in asalin kudin na wajen sayi wannan kayan na aji sai da yanzu a huda mu zaka da zakal asalin yanda kudin wannan na wajen suke asalin jarin misali shi za a yake tunda kuma a takaice kurin abinda aka ajiye ba kudi ba ba a milisan zakka sai a sai da shi kurin sai da aka sai da shi kurin kuma za a aiki da da aka sai da shi ba daga da aka mallaka ba sai dai inda man da kudin da ka mallaka ka saya na yaka koma asalin kudin da ka shiga mallake su zakka ta koma ta sai ma la zakatu fi ma la zakata fihi min al-fawakih wal qadab wal buqul bayanin nan kuma abinda babu zakal na kayan marmari za mu ce da nau'ikan dukkan ciyawa ko da mai tsada ce wani ciyawa ko kayan legume irin salati su kwamfutar kai su wannan kwamfutar kinde su wani mai ake cewa shul sauransu kayan da legume su tumatir ɗanye da tattasai sauransu a tarugu ƙala maliku a sunnatun lati da ya ƙtila fiya indana sunna wadda mu a wajenmu babu saɓani a kanta nan ke zama mana a wajen malaman madina babu saɓani a kanta shi malik ya ce inda na iya ni mana wajen ahalar madina don shi a zamanin shi ma malik bai ba malikiya ba shi kan malikiya ba malik kan malikiya ba malik bai malikiya ba daga baya ka malikiya haka ne malik bai malikiya ba kurin me me malkiya ba dole malamu duka ko abu hanifa duka ba wanda ya nafiya ko ambaliya ba wanda ya cikin su a rayuwarsu kurin su menene imam malik malami ne mutanen madina ga ce ban inda na kenan abinda ake aikatawa malaman da isko malaman su a madina ga abinda muke kurin abinda yake da nassi zai aiki ya ake gabatarwa a garin madina yakan yi a samu nassi daga wani wuri daban in yi zo mishi ɗauka zai ya tabbata to amma shi bai ci ba a zo kurin gana muka ganawa ni ma malu ga ra'ayina a cikin madina ma shi kurin karatu ne ga abin da ya samu duka wajen malaman da ya samu ilmi wajen su ga abin da ya gina addini bane babu wanda inda ya ce ku zo kuma an nema ma a takaice aikace ma halifofin Jafar Mansur irin su wannan irin su Abdul Rashid sun nema inda mutane suke a yanzu kurin tunda da ya mutsa Malik to za ka kamata wani littafi na Imam Malik duk inda muke mulki Allah ba su mulki mai faɗin gaske a wancan zamani don wannan daula kwarai tana cikin lokacin daula wadda take ta gama kusan ɓangaren duniya suka ce za su sa a yi aiki da motsa malika ita ce kullum ta dokoki kurin ya ce la ya ce ban amince da haka ba ya ce ni abin da na sani ne na rubuta da tattara akwai ababe da ne mun gani ba wasu sun gani ya kiya kenan ra'ayin cewa munan malikawa ne daga baya zo munan kuma malikiya ce bari ma na zaka ba lahi bane ba inda kake littafin abinda ake aikata ba lahi bane kai ba amma cewa ga mutanen gari kaza ko almajirai shi kuma malikawa ne shi biya ka ba kuma ce abin ya koma bangaren siyasa ne lokacin ana samun futuhat islamiyya ana cin garuruwa ana cin garuruwa to wasu sarakuna kowa ya ce to shi garin shi ga littafin da za a yi ko ga masahabar ta wani za a bi kurin wata malamai suka yi rinjaye ko su kawo doka ba abin da za a yi wannan kurin duk nasa akwai wani uzuri da yake wakana ga malamai a wancan zamanin a kusa in akwai saɓanin malamai ko malaki ko abu hanifa abin da kan wata fatawoyi kan gududu kan abubuwa da yawan hukunci bai wa zuwa alƙali ya ce halak ya ce ya ce haram bai wa bai alƙali guda ya ce ya maka hanafiya ya maka shafiya ma hanafiya kuma abu halak haram da bai wa sake da sai a zaɓi mazhaba a cikin malaman sai mutum zaɓi mazhaba guda wanda kenan a kansa za a ɗauko dokoki a kan a garin wanda abin sai da musu da hujja kan haka nan bai a wajen shari'a a kama a ce za a bai bisa ga muwa shari'a wai ko da yau misali yau misali a misali a Nijar kan alƙada za mu shari'a dole a samu wacce a aije doka guda kan kisa kan kazafi kan menene kan sata kan yaudara kan menene dole aije a samu guda wannan ita za mu ta yi a kanta baiwa ce a kotu guda a yi malikiya shafiya na fiya baiwa sai dai musa an gari ne ya zama mu zamna a wannan mazhabobin mu zama zamna mu ga wanda abu ne zai yi gyara mu zai ta da daidai sai mu zaɓi doka guda sai mu cata to kenan a wancan zamanin wannan abin yasa kenan sai zaman to a ce gari kaza to duk da su malikiya take tsayya sai dai kurin kenan malikiya ce za a yi to abin da ya kawo ta dancin wasu su ce duk wani hukunci duk wani abin ba malikiya ba kuma ba yi su kawo doka ba zama zama kan wani kula haka ne kun ba a yi kurin ba komai na malikiya su kun su ce ba komai ya nafiya wani kun su ba komai ya su suka abin gaban doka dole amma haka su ne malaman babu wanda zai zamana ya ce ku zo ku yi malikiya babu ko hanafiya babu ɗaya a cikin su kurin malami ne ga abin da samu na addini abin da ya karanta ya yi karanta ya ga almajiran shi kurin to almajiran ne kuma aka samu wannan abu dai kenan shi ake babu laifi a wuri guda sai sai sai a cikin sai kai zakatana almajiri da karatu ne ko a wani gari muna iya ɗaukan wani hukumci mu diba malikiya shafiya he mu diba shi he mu mukarana ga me daidai ba mun san ne shafa ina da man dauko a malikiya shafiya ga wannan abin da same ni wannan da mahuta ko ya hujja in doka ba ta he dole na bada an a ce mutun ya kai mu mukarana to baka da tabbata ga kai yake aikin da abin da ka samu kudin shi ne amma shi imam malik ya ce inda na iya ni a wajen al-madina za ka wani lokaci abin da zai suke suka bangaren wani ra'ayi na imam malik da akwai bangaren da yawa kan shi imam malik zai kawo ruwaya a motsa malik amma sai ce al'amur indana sai rinjayar da abin da ake a madina na shi malamai malamai suka ce wani magana akwai kuskure kan ba hadisi ya zo kuma ya tabbata shi imam hujjar imam malik suna annaba nan yana a madina yana nan ke suka rayu da shi kenan sun kashe abin da aka ce mutum shi amma an samu da yawa hujjoji da yawa wanda ana ma abin a madina amma kuma ga abin da ya tabbata ta hanyoyi ingantattu ga ajiyar sabon gaskiyar magana da shi dai malaka ya malaka in ce maka al'amarin da na ba yan ne malakawa ba yan ne abin da ya isko a garin madina abin da ake kenan nan imam malik ya ce a sunnatu da tilakta lafiya inda na abin da ke sunna babu saɓani a wajen mutanen madina wallazi sami'tu min ahli ilm wanda naji malamai ahli ilm suna suna fadi suna ci annahu laysa fi shay min al-fawakih kulluha sadaqa duk wani kayan marmari bai sadaka wannan mutanen madina kaga ta hanabawa shi ma abu wani ba ci akwai duk abin za a ji a can ko akwai sadaka ko ma me da za ku duwa cikin kasa kurin duk abin da ya zo ka sadaka abu wani ba kan haka yake shi tamam da mu abin da muka isko a garin mu duk wani kayan marmari ba sadaka kan shi ar-ruman ya kawo misalansu da ruman da firsik da tin nan da muna da ɓaɓɓore muna da ruman ko a nan ruman kayan mamari ne ka misali ya ce wa ma ashba zalik wa ma lam shubihu idza kana min fawaki wannan abin da na ambato da ruman da firsik da ɓauran da wanda yake da kamar su wanda ma dai bai kama da su in dai kayan marmari ne ba tsaba ba ce za a je ba kun bai zakka wala fil qadab haka wala fil qubul haka duk wani ciyawa nau'in ciyawa ko ta shayi ciyawa shayi ciyawa shayi nau'in ciyawa ne la la bi kudi ce zugo ciyawa shayi kayan bukulu tana cikin kayan kayan ganye amma akwai abu nan mai kudin daga daga gawa duk kayan kudi ne har gawa ce duk abu ne masu tsada masu kudi amma ba a can kauta tan kaza ko tiya ka ta shayi shayi kauta zakka kaga anan in magana bushewa ce shi zaka cewa kullun daga amar wancan nasan da ya jero abin da aka amato aka koma ana to da dole samu sabani ba samu ittifaki to to da su a da suna cewa da abin za a yi je a bushe shekara to zai ciyawa ce ko wannan ne wata shekara nawa ma aje kuma ta kuma kuli ci kuma to kenan ya ka do ana sa ba ba wanda yake malikiya wahala akan akan hana masu ganin cewa sun ce da abin kasa za a je in dai za a ce a hudu a cikin sa'ud zakka shi zai ka aka samu sabani gaskiya magana to shi dai ana a malikiya babu zaka a dukkan kayan legume da kayan ganye duka babu yace wala fi asmaniya idhabi'at tarqatun haka kudin misali duka misali karotin ne salatin ne shuki ne ciyawa shayanci muka aje a mangaza ne noman ta na aje a mangaza shekara nawa irin na bulin wanda na sai ta miliyan 10 misali to duk da haka babu zakka a wannan miliyan 10 hatta ya hula ala saman ya hauli miliyan bai'a sai wannan da na saida sai ba wannan in sun shekara shi suka zama kuɗi yanzu kuma kuma ya lissa in sun kai zakka sai mun zakka su amma dan sun shekara nawa aje na zo na saida tun asalin su babu zakka kansu jima wasu aje bai sa na saida mun zakka sai in kuɗin da na saida ne in sun kai shekara kuma sun kai nisabi tukun zakka ta haulu yace kenan yace hatta yahul ala asmaniya alhawl sai shekara ta zagayo ta isko kudin min yamma bai'a ranar da ka saida wa ya kabu sahibu wa samanha wa nasaba kuma da ka saida ka karu kudin na saida irin saida bashi ne kuna saida iya bashi ne ba da sai yanzu herar da aka ban kudin na rike a hannuna kuma sun kai nisabi kuma sun shekara tukwa zakata hau shi ne magana kan haka sai yanzu ma ja'a fi sadaqatir raqiq wal khayl wal asal abin da yazo kan magana ta sadaqar sadaqa zakka bawa ada inda yake akwai shi an zama dukiya ce ina sai da shi miliyon ɗaya miliyon biyu miliyon nawa bawa kamar kayan sai da wani dukiya ce wani iyar bayi nawa iyaye sai da sai samu kuɗi suna neman kuɗi su kame kuɗi ana ake kama kamu ko da ta sau bawa ya kasashe ya kama kullum ya kama ka jika kaza ka ce wani ka kamun kullum ka kamun jika goma sauran naka ne abu da ka samu ana samun bayi masu kuɗi a da bawa ne amma da kuɗi a wani shi sai mu gidan mai doka ce mai kullum ka je ka aikinka ni kuna a wunin kamun kaza kun sauran naka ne iya na karkashin bauta amma zai mulki dukiya mai yawa ya ma zama kudi amma bawa ne an ba mutuwa bai kudin shi ne gina ba shi a'a na shi shi har shi ba shi ci naka ne ni kamun kurin kamun jika goma wata sauran da'amar ka samu naka ne kullum ka jika goma shi kenan da'amar samu na shi ne shi ne ta sarfi da kanshi ka kenan kudi ne to duk da haka aka ce kenan maganar zakka akan bawa ko alkhairi ko doki wato musan an yi a doki wanda sai masu balla masu kuwa akwai lokacin da kai miliyan goma doki ne anan ma ba wani wuraren laraba ba miliyan goma na allah ne anan ma an sai da ba balle tsaye laraba miliyan goma doki ne saboda iyar gudu miliyan goma iya kana da yawa kuma su da yawa da wakan haka zumuwa iya akwai masu masu neman zuma masu zuma kaman kamfani ne kuma zumuwa ce ake sai da mai yawan gaske to me matsayin zakkal wa'annan abin bawa doki zumuwa mun abin suna matsayin dukiya حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة من ذلك صلى الله عليه وسلم يأتي باب وانا عبد أكدورا ما مسلمين في عبده أباونش ko dok lafi farsi ko cikin dokin shi saka ba zakka kan shi kidan babu zakka in bawa no ka mallaka babu zakka in doki na kuma laka ko mun yawan su shari'a ba tsara zakka wannan babu zakka kan kame ta wani doki ya ce ta miliyan nawa a babu zakka ta kan su kuran haka annabi yake imam malik ya kawo magana a wani wurin haka imam bukhari ya kawo haka imam muslim kenan tabbas wannan babu zakka kan su wannan shine abin da ke kawo na magana an ga kawo hira to za a ce kaza ba hu da zakka a wuri kaza a kaza to kuma ya za a yi misali a ce masu gidajen gidajen haya ko motoci na jigila gida bila nawa wajen gida miliyan nawa aka ce ba zakka an haƙƙin an daure ta haƙƙin talaka ko ta wannan hira hira malamai ne kuma zamani sakan hira an yanzu masu sun mai da dukiya ma gidaje gida ma sai sun dukiya an mai da ma dukiya gidaje kina aka ce a hana a ce ba zakka cikin gidaje ko motoci na ya za a ce talaka mai samu to hira ce shi albani ce in talaka ya haƙi shi mai kudin bai haƙi ce shi bai haƙi shi mai kudin shi bai haƙi a wurin Allah kashi za ka ce bada ya bada bin Allah bai dora mashi ba don akwai masu kawo hira suka dora wa a ce misali mota mota jigila ya kawo da hayasu kana gidajen haya kawo da hayasu aka ce duk an samu sabanin magabata kai adam ana haya can dama akwai haya shekara dubu da mutum lokacin safai ana haya gidaje amma ba a taɓa magana ba ce ba wata mazhaba ɗaya ba ta taɓa kawo maganar zaka a cikin gidan haya ko ko an ba doki haya ana wani ana ba shi haya wani abu kwanai babu dama ana haya ta dabba ana yi ana ta dabbobi ana ta raƙumi ana ta doki kuma ana ana haya ba taɓa cewa ba ai abin da ya zama kuɗi ya hudu da kashi to me zaka zaka kashi a yanzu to akwai malamai kuma sai ne tawai suna yada suna lattawan su kuma sun samu shiga irin hira kurin ta magana talakawa za a yi su samu abu aka mai da abu aka ce ba zakka akan wani ababen haka suna aibanta masu cewa babu zakka kan wani ababe da nasi bai ce annabi kare yace babu zakka kan abu a takaice ne yanzu kenan ba bane ba na ra'ayi na lissan kudi ne kurin babu zakka a kansu kurin kan buta ka ba kan kuma ruwaya bukhari ya ka muslim ya kawo wa haddathani an malik an ibn shihab an sulaiman ibn yasar أن أهل الشام قالوا لأبي عبيد بن جراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق وارزق رقيقهم قال مالك معنى قوله رحمه الله واردد عليهم يقول على فقرائهم wannan ruwaya da ibn shihab cewa mutanen sham sun meke sun ce shi abu shi abu abu abu betul jara abu betul jara shine kamata komanda da annabi da aka tura kai umar tura sham shine komanda kin to cewa su mutanen sham su ce ma abu betul jara abu da ka amshi zakkan ta dawakan da bayin kenan ka amshi sadakar su kenan da kansu suka ba suka ba shi dama ya amshi zakkal dawakan su da bayin su ba a lokacin na aka ce ya ƙi amsa shi komanda ne shugaba ne na tawaga wani ya amsa ba amma su maka taɓa ila umar bin khattab ya aika umar bin khattab takarda ga halin da mutanen sham suka ce mun zakkal bayinsu da dawakansu umar shi ma ba ya ce a kina shi ma bai amsa bai ba da dama ba sun makallamu wanda suka sake ma shi abubuwa da kin suka ma abubuwa ta takarda ta suka zo suka ce musu ya kamata a fi zaka wani abu ma suna a lokacin babu nasi shi da bai san magana kansa ba amma bai amsa ba suka sake zawwa cewa kai abu wanda kamata a yi magana kan shi ya sake fakataba ila ilai umar ya sake gigaya umar fakataba ila umar ya sake gaya umar ga halin mutanen sham fakataba ilai umar umar ya aika mai takarda ya ce min in a habbu fa khudha min in sun so sun so kawo ko ka amsa warduduha alaihim amma kame da musu na ma'ana shi mana zai fasara kenan ya maidawa talakawan kasar ya taimaka ma talakawan da zakar da abin suka bada ka ciyar da bayansu da wannan abin shi ne ƙala imam malik yake fasara cewa wardudu alayhim shi ne ƙala malikul ma'ana ƙauli da ya ce rahimahullah da ya ce wardudu alayhim yani kenan ya kun alafu ƙaram kenan a maida ma talakawan garin wannan duk da ruwa ya ɓangaren sanadi hadisin yana da rauni amma hukumcin haka imam malik ya kuma da abu ne ba ba imam malik ba sama kai bin biyan bukata wannan hadisin na sama ya biyan bukata tunda dai ai da annabi ya ce babu zakatansu kenan ko da anan wani hadisi mai inganta ba na wani na mutanen sham a hadisi ingantacce imam malik ya kashi bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi ya riga ya yanke ta babu zakka a bawa ko doji ko kenan wani abu ya biyan bukata ko da wannan ruwa ba inganta ba amma dai abin tabbata da mu haka ne a musulunci cewa babu zakka ga bawa ko doki وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي إلى أبي هو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة شيخ عبد الله بن أبي بن أبي بن بن أبي حزم بن عمرو بن حزم شيخ عبد الله نكي توا an rubuta maka da littafi takarda ta kan babana daga umar bin abdul aziz an kawo babana takarda babana yana mai aka takardar abin da yake takardar Allah ya akuza min al'asali wa labin kai sadaka ina gaya mishi ka a karɓi sadaka ta zumuwa ko ta doki kinan babu sadaka a kansu na duk sai inganta kan haka kinan babu zakka a zumuwa ko mun yawanta sai dai ta zama kuɗi kuma abin da aka samu nata za a lissafi in ya kai nisabi amma a karan kanta ita ma zumuwa ba ta da zakka وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرازيل فقال وهل في الخيل من صدقة عبد الله بن دينار كيتشوى يتم سعيد بن المسيب أكان صدقة بني البرازيل نأكتشا وانا نوعي نينا نا نأكتشا برزون البرزون nau'in wani doki ne da aka san Turkiya wani doki da Turai doki nau'in doki amma ba irin bane doki ne amma amma ba irin bane ba amma doki ne da aka shirye gurin amma ba irin laraba bane ba a kasar kamar Turai Turkiya zuwa kamar ake samun shi to irin wannan dokin akwai zakka kan shi sun sun ba doki wannan nasu ba to he ba sa amsa cewa akwai doka akwai zakka akan doki ke irin nasu ke an san babu ke tunda babu auren doki na ko an tuma babu duk da ba za su ba ma babu zakka inda babu zakka kan doki wani ne naku a wancan ma babu wannan yanzu magana kenan zakka ta kare sai maganar jizya ta ahli kitab al-majus maganar jizya mace ko harayen nan karo da ake dora ma ahli kitab ko majusawa nan ya kawo ahli kitab ya kawo majusawa me magabata suke da maganar asali jizya ta zo akan ahli kitab a bangaren kitabu suna akan qur'ani kai Allah subhanahu wataala ba manzo Allah umarni cewa qatilu zin qatilu zin la la bil akhir ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحج من من تبين تلو كتابه ko hatta hatta jizya ayyuhum sagirun kai Allah ya ce ku yaki wanda suke bisa iman da da lahira ku musu haramta abinda Allah haramta bisa addini addinin gaskiya kai ta minna tulu kitabe ko daga cikin ahli kitab kin ayate su hata hata turjiza ta anyadin hum sagirun sai sun bada jizya sun kar kansu sun bada suna cikin suna cikin kaskanci su bada sai suna neman wuri kenan nan Allah ya magana ahli kitab muna zuwa turki kitab Allah karbin jizya sai amshi jizya a wajen ahli kitab to yaya majusawa kenan alqur'ani nasi ya zo akan amsa jizya a wajen ahli kitab to nan zamu ga ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama ahli kitab da majus حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر نعم abin da ke ruwa ibn shihab hadisin da iya da hanya duk da an kace imam al-abu tsala hadisin da ya inganta cewa manzon sallallahu alaihi ya amshi jizya akhadha jizya min majlis bahrain ya amshi jizya daga majusawan bahrain bahrain sai bahrain annabi kan ya amshi jizya a jinsu duk da majusawa ne haka umar ibn khattab ya amshi jizya daga majusawan faris haka usman bin affan ya amsa daga barbar wannan yan waka ce barbar yau suna nan morocco tunis wani bangaren jaza'i can sama suna barbar suna bin afan a zamanin shi ne aka samu shigowa wannan yanki na magrib na ga akwai cikin mayakan shi ƙwaƙwata bin nafi ƙwaƙwata bin nafi na shi ne ma ya bude ta ya bude bar ya bude ya bude magarib wanda shi ma ya kawa bin aji bin numfas kairawan kai kairawan shi ba magari a wani shi ya tore bayan ya ci bangaren tunis ya ci bangaren magarib wannan maroko za mu ce ya zo wani wuri yanki aka kata aka ture itacen kurmi ne aka yi garin asan garin kai kairawan kenan wuri ne wanda tun usman iya da rai ya turo mujahidai suka shigo tun daga masar aka shigo aka shigo mai aka ce libya suka yanka tunuta libya libya aka ce suka shigo suka yanka suka shiga hal cikin bakin ruwa shi ai ana wannan suka ce wannan bawan allah tarik ai tarik iya daga cikin mutanen barbar ukuba da ya shigo tarik iya da iya cikin majusawa ka wani a ta zamanin ya ce ba suka musulunta kuma ɗan kaɗan yanki ne ya musulunta bayan kutubun nafi Allah mai cikawa cin shi kuma ya yi da ce a cikin abin da ya yi bayan tun daga can ya danno bangaren masar ya kai bakin ruwa na zamuce maroc ko tunis ya zo doke shi ya zo ya doke shi sa doke ka har bakin gwiwa da ruwa cikin ruwa cikin teku ya ce Allah bakin abin zai na zo tun daga can ya danno yadda ka baki yadda ruwa ya zo bakin ruwa bakin babban ruwa tsaya ya ce ina sa akwai wani gari a nan Allah zan jaula da dana je na yake su inda sa akwai wani gari a gabana ce dana je don kai in ka addinin ka Allah tun daga can gannu iya iya iya iya yi ƙarshe dai ba Allah wajen dawowa suka mai a ta ƙohon rago suka shi amma dai addinin ya tabbata tarik iya daga cikin suka musulunta ya ɗauki komandancin shugabancin runduna ta musulmi a wannan zamanin to shi ne yankin ne shi ne shi kuma tun da iyayen musanya kan magana europe shine ma ga suna kusa ai da Tunis da magana za mu ce Spain Spain ai ko kullun haka ana rigima kan Jabal Tariq Tariq Jabal Tariq ta fare da Tariq tsakanin ana rigima tsakanin Spain da Morocco ne ko da Morocco ne ana rigima to ai wannan dutsen sunan Tariq na samu shi shine shi kuma ya dauki rundunar ta musulmi duk da dare horko an ta rigima akan a shigar ruwa a shigar ruwa ya samu dai hayaniya da kin goyon ban abin da ya kasa musulmi cikin hadari za a shigar ruwa musulmi sai ya cikin ruwa ba karshe dai an samu uzinin yin runduna ta shiga cikin Europe kuma daga nan Tariq a jagorancin shi ya shiga da rundunar musulmi cikin Turai Spain ya danna hawarin shi daga nan duk da shi daga baya bayan ya ci Spain an kama ta ta koma duk wani wani tabarin ashe wannan Spain ta yau mun ganin garuruwa a hannun musulmi suke ya nemi a yi ga wasu kaci a ƙasa mata cin halari tunda mun kama nan mazamna ci a a an ba mun gaba ba za su wata su danne muwa kai dai rigima tsakanin mutane shi kenan an ci spain da sauran garuruwa da na kewayenta wani bangaren cikin horentius toulouse duka da an ci dai da aka zamana to wani zama da aka yi shi kenan aka kawo daula addini ya kahu duk wani yankin ta gaba ɗayan ta daular islamiyya duk yankin wani gaba ɗaya kusan iran haka kusan iyakar wurin shaka sun ci duk kurin shari'a ake ba komai shari'a shekaru aru aru ɗan ruwa su gwanta suna suna hangen su kiristoci suna suna hangen abu suna neman occasion yau da gobe gobe daula ta zama na aka sami yan tamori cikin shugaban musulmi aka sami yan daula yan tamori kuran saka shagala da duniya kuran da cin juna shi kenan shi ne abin da ya kana suka kwadar nukurin suka amshi abin da na adam annabi suka mai da masallatai toci har yau suna nan Allah kiyaye kiran dai a takaice shi magana ta alkitab wanda yahud ko nasara majus an ka majus ba ka ba mutanen mana masaba ta gumaka asal majus sai ba su ba su ba ta hukunci su kurin ko a ce wuta kun zo addini ne wanda bai da bai da jigo to ke za ka ce idan aka don su manju su kusa mana wani aƙida wallahi ila ila ba sauran sana annabi babu amma ahalar ausar masu bata gumaka ana sa su layin majusawa da a ce domin majusi ya haɗa ahalar wasan ya yi shi haɗari don shi ne mata gumki da yawa suna da san da allah ne mahalicci a ta ƙurar shawa waya san allah ne waya ke halicci su ce allah waya san waya ƙasa su ce allah waya rana su ce allah waya komi su ce allah ne amma su majusawa a kurin akwai Allah haske akwai na duwa kowane ne kun shirme ne basu da basu da kibla shata kenan idan aka amshi aka kenan da mujusawa da bata gumaka dole bai littayi ana kuma da mujusawa kun kenan za a amshi kenan jizya akan wanda Allah kitab haka wanda yake majusi ko mai bata gumki dide ne za a amshi jizya a wajen su kenan musulunci ya raba ya raba kahura akwai mu'ahad akwai zimmi akwai musta'amal me aka ce mu'ahad musulmi ne ƙasa ce mai zaman kanta mu'ahad muna yaƙi da su amma ya aka sa aka ɗauki alƙawalin zama lahiya aka tsaye da yaƙi shekara ɗaya ko shekara biyu ƙarin mu'ahadin ne wannan tsakanin musu akwai ana sa yarjejeniya za su iya zauwa garinmu da wata mu'amala kuma mu je ba mai taɓa kowa irin shi ahmad zana kace duk wanda ya kashe mu'ahad zai samu kashin aljanna kashin warko dan kace amana kashe kawun amana kawuni ne matan da an bashi amana ya shigo baka da baka taba shi dan ya kawuni dan ka taba shi ka kasa rubuce shi kuma hamma da kuba ka tsaka kanka duk da ba kashe mutum akwai ana mai kuba amma ba ba kashewa tunda kawuni ne amma akwai kuba ta musamman a wajen shugaba kuma ka a wajen Allah an kashe mu'ahad akwai zimmi zimmi akwai na cikinku kahuri ne a garinku suke addini ya shigo ba su musulunta ba suna addininsu za a ɗora musu dokoki ƙarƙashin daular islamiyya su ci gaba da cocinsu amma a ce misali cikin dokokin da aka yi magabata suka yi ba magana sabon coci ba magana da'awa ku zo kuna da'awa hiri babu da abubuwa da ya samu takunkumi masu tankuri kamu tsakaninku wannan za a ba za su biya wani kudi a shekara kuma za a za a ba su kariya idan ake kare kowane musulmi a cikin ku suke kaware ne ana an samu ta ana zimma a kasan ma inda suke ba kasar ku suke ba amma suna wani gari suna da rauni suna ga bisu iya yaƙi da ku sai muna ƙarshen daular islamiyya a ba mu kariya yau za mu biya a shekara a ba mu addinin ma za mu biya kaza za su amma za su biya diya kuɗi kaza haraji a shekara haƙe da su gagarin su nan cikin daular suke amma haƙe da su mu cika da harkokinmu amma suna biya mu jizya kuma da wasu dokoki da ƙarƙashin musulunci a da abin da aka hana musulunci ba za su yi ba sun suka yi za mu sa musu hukumci na musulunci misali wani zanaci kisa ne za mu sa hukumci irin na musulunci ke shi aka zimmi akwai musamman kawuri ne ana ma yaƙi da shi amma wani al'amari ko ziyara ta dangin shi ko wani aiki zai muke bukata na yamana sai ce iya so ya zo amma a bashi visa da amincewa mu zai zo garin mu zai abu kaza sai musamman wannan akwai dama a bashi dama ya zo abin da yake har ya kare kuma a kai shi bakin iyaka wadda shiga cikin hadari don a kusa musulunci to iya magana a nan abin da suke badawa kenan manzan Allah ya amci jiziya sallama umar ya amsa usman ya amsa kuma daga majusawan da musu alkitab da ba mata kansu alkitab daga majusawan ma kenan duk wani kawuri yana amsa shi sabon abun a tare a wajen shi tunda ka majusawa da musu alkitab da musu qur'ani ka ba magana ba sa banya kansu wa haddathani an malik عن جعفر بن محمد بن علي عن عبي عن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم كأنا كذا شيء عمر أنا دهوركو بيد مسنيا يا زيد مجوساوا كم كان جزية دم جزية ناس يازو أكان على كتاب عمر ده كان مجانا تا مجوساوا تنبأتو يا زيد كيف أصنع كيف أصنع بهم في أمرهم كي يا زيد سو سأنا فقال عبد الرحمن بن عوف سأنا من عوف يكاو تشوا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بي مسنة أهل الكتاب yace ina mai shaida wanni ina mai shaida naji manzon sallallahu alaihi wasallam iya cewa ku yi yanda kuka ku yi da su in ku da alkitab sai ku sa su layin alkitab magana kenan ku sa su layin alkitab kenan annabi ya wani magana duk da a ce wannan lafazin iya da matsala wajen abu amma dai ma'anar ta tabbata da matsala ya tabbata da kana cewa an mai ya ce alaya majusawa alayan ahlul kitab ke duk abin da yake ake mu'amala da su na jiriya da komai na dokoki haka za a majusawa zamu ce duk wani dai wanda yake ba bautar ba bai na hudanci bai na saranci amma kuma iya bautar wani Allah kaga nan iya nan dai kaga sunan ahlul kitab duk da aƙidar su isa Allah isa dan Allah don abubuwan zan kahurci ne da suka sana abun a gaba amma suna nan dai suna da alkitab dan suna da alaka da wani littayi daga Allah mai sunan injil ko at-taura ta ta mai tarif amma suna nan wannan sunan iya nan tare da su sunan ahlul kitab duk da littayin da ke hannun su an jiyo alkitab shi amma suna sunan alkitab sai yace wa haddathani an malik an nafi أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجرية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام نعم أبدا أسلم كبال لاباري أشتم باوى عمر بن الخطاب يجي عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب يا بك الجزية akan mutane mana masu zinariya za su ba da kowane mutum guda amma namiji ba mace ba kuma yaro ba jiziya ana ɗora ta ba kuwa ka ban da yaro ban da mace ban da mahaukaci kurin wanda yake mutum baligi kamili namiji kuma nawa gare ku mutum dubu nuna ya zo a yi arisan sama a lissawa ɗan mutum nawa ne za ku ba da karan waɗannan mutane to umar ya ɗora ma masu zinariya za a ba da dinar hudu in zi azurwa ce kenan dirhami arba'in kenan a kan kone dirhami goma dinari guda ko ya ce kuma bayan wannan abin da za a amsa a wajensu abincin musulmi za a amsa a wajensu kuma da duk bako ya zo za a amshi abincin bakon tsohon kwana ku sai su rike bako tsawon kwana uku sana ba shi da sha haka aka ɗora musu wannan za mu ga kenan kuɗi da aka yanke duk da mun karanta a baya cikin katar na bulugu maram an ɗora wa mutanen yaman annabi ya ce amshi dukkan mutum guda duk alakula halin dinar ko ta mun karanta a baya dukkan wanda yake baligi za amshi dinari guda na umar ya ɗora dinar hudu an ce wannan ɓangaren abin da shayi jiziya musulunci bai kayyade ba ka jika kaza ne ita da kuma akwai ta akwai tara akwai karo kuma ta haraji da aka dora mu alaka ta umar aka ce ya aiki da halin mutanen sham mawadata ne annabi ya aiki da halin mutanen yaman masu karamin kare ne ba wanda sai a wata zamanin ma ba ɗaya bane ba rayuwar yau yan ko a nan tsarin rayuwa yadda a nan misali da suka kasa misali dolar guda kana jin daɗi wani zama da amurka ko a horon shi ba na ba na bari a wata wajen shi ba ta kuma wajen ba ba ta da komi kenan ya dace ma wuri zuwa wuri kenan wadata ta dace wuri zuwa kenan a wancan halin su mutanen sham wannan daidai da su ne umar ya aiki da wadatar su ta ce kenan kowa zai biya dinare hudu ko dirhami arba'in haka umar ɗora wannan kuma ya tabbata wa haddasa ni an malik عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الزهر ناقة عمياء فقال عمر ادفعها إلى أهل بيتي ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقطرونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل من الأرض قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أردتم والله أكلها فقلت إن عليها وثم الجزية فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده سحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك السحاف فبعث بها إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك ta takace ba abin da yawa ne abin da yake ruwayar in ji asalan baban zaid ya ce ya ce umar bin khattab shi asalan ya ce umar bin khattab inna fi zahar na qatan amiya mana azhar mana ta dawabin a cikin dabbobi akwai wata taguwa makamin ya batta gani yace ma umar sai fa qala umar idfaha ila ahli baiti yantafi'una biya to ka ba wa kadiba wani gidan da kamata wata fami ka ba su wata gidan da za su bukata ka ba su ita kurin sai a wani ta kurin qal fa qult sai nace mu umar hiya amma mukamin ya cewa ran wani wani da tai mukamin ya cewa to me ayata ta aiki tun mukamin ya ce fa qala umar yaqtaruna bil ibl su gama ta misata layin raquma ma kama kaza ana sa raquma daya bayan daya sai ta gama ta sa ta layin raquma ma ta bi su ta bar raquma ma eh ai karaban da ta raquma قال فقلت هنا مع عمر كيف تأكل من أتوا هذا الكيو إذا بنت جري أنت بلا أمي هذا الكيو أنت بلا أمه إذا بنت جري شيء ده عمر جت وتون ندبل عمر فقال عمر أمن نعم الجزية هي أمن نعم سرقة وين وتون وانا ندبل كيف ما كان أكنت تجزية كوكو وتزكاة هذا زكاة بقوة كتيبة أما جزية قوة جدا wannan dabbal ta jiriya ce ko ta zakka ce faƙultu he aslam ya ce hin cewa umar bal min na'amin jiriya tana da cikin dabbobi na jiriya ba ta raka bace ba kiran ba zakka bace ba umar ya ce wallahi a rattu ba kalai wallahi kuna sanin so kuna wani kuna kun ce wani tunaran ce da Allah kun so kun kun kun kun na ta ma na ta kun cinye ta kun zo ku zo ku ne kan neman an neman ku cinye ma gurin kuna neman cinye ta gurin kuna neman ku cinye ta ne gurin ke ne ma ki a cikin dabba da kuma ka tun da zai abin da zai hanyar zai bi an ne ba da ya an gwata ya yanka ya ce wallahi kurin kuna ne da kurin ku cinye dabba kurin kuna ne kurin ku cinye ta ne kurin ke ne da hanyar zai bi da barta da an ba baranta ya ce a rattun wallahi a kalauce ya ce wallahi kurin kuna sojoji kurin ku cinye ta ne kurin fa umar ya ce sai na ce ma umar inna alaiya wasu jizya a jikinta ma umar kenan ba da muna sun ce da wani ba a jikinta ma akwai alama ana ana bambanta dabbobi a jikinta ma akwai alama a mata shaida ta jizya ce kin babu shakka kan dabba ta jizya kuran a lokacin nan fa amara biya umar funu umar sai sa aka soke ta kai tsaye aka yanka ta kina aka soke ta da aka soke wa kana inda wasu hafi ta sai akwai manyan manyan akusa guda tara a wajen umar fala ta kunu fakihatun wala tsore fatin illa ji alamin na fitilka sahaf umar ya sa aka ɗauko kayan marmari da duk abu dai wanda yake da biyu da yake dai abin a zo a gani aka zuba cikin wani kwanonin fa ba aka biya ilan azhar ibn salama ya aka mata duka mata annabi aka aka mata annabi sallallahu alaihi aka aka musu mata annabi ko ce aka mata aka gidan wanci aka gidan wannan aka gidan wanci ai an ce makayino ne tara ko mata nawa ba annabi tara ya bari kenan sai ce wai kunun da zai yi ba asibi ila hafsa ibnati min aka zalaka amma aka da ake yi sai zama to diye shi hafsa da ya mata annabi ce hafsa ce karshen kaiwa fa in kana fi nuqsan kana fi hadin hafsa dan ka ce kenan an ana rabawa karshen karshen abin da ya saura ake ma aika ma hafsa qal faj'al fi tilka sayf min ham tilka jazur kenan a wannan kuma akushin makwayin yasa naman wannan raƙumi tunda ba ba zaka bace ba jizya ce aka aika ma mata annabi duka aka aika mata annabi gaba daya aka aika masa nama a cikin wannan kwanukan gaba daya ya ce fa ba asa bihi sashen nabi sallallahu alaihi wasallama wa amara biya wa amara bi ma baqi min la tilka jazur fa suni'a fada'a al muhajirin wal ansar yace da aka aika mata annabi kowace aka cika kwanukan aka aika mata bayan aka cika marmari ko aka aika mata nama a cikin wannan wannan makayin yanzu kuma abin da ya saura wa amara wa amara bi ma baqi min la tilka jazur yasa sauran nama da aka yi saura nauna raƙumin da aka yanka fasuniya sai aka dawa aka gyara fada'a alil muhajirin wal ansar yasa aka gayyato muhajirai da ansar da kusa kusa su zo aka zo aka shagara dan jizya ce tana bambanci kenan da sadaka qala malik imam malik ya cewa la ara an tu'akhadha an-na'am min ahli al-jizyati illa fi jizyatihim yace maganar dabbobi na alal jizya ma'ana wasu gibin jizya ba a karɓo wa hakun ƙari a ana amsa ne amma a lissahin jizya su ke don suna ka haure kuma ɗauka mun kuma wasu dabbobi su kuma mai bukatar mu a an ɗauka za ta cikin lissahin jizya su ba a kun don hankali kurin a ɗauka a ce kurin mun ɗauka wanda akwai jizya kan nan da kuma kira a takaice abin dabba ta jizya daban take da ta saraka ita ke nan kowa a ta da alibai suna cinta inda zakka ce kaga ba kwa da ta ba kuma a takaice da kurin mun ji na maganar jizya ce da ahli kitab ana dora musu jizya kuma ana dora ma za mu ga magana kan insha Allah mata ba sa badawa yaro bai badawa haka mahaukaci kurin namiji kura ke da sai in kuno ta kuma zaka karan jika kaza a shekara kurin sun kashi kenan suna da haƙƙi a kare su ba a yaƙa su ba musu komai ina ga lokaci ya Allah ke musata sun sallu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh